Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla da a yau 26 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu musamman ma marayu. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren namu sai a kasance tare da shirin yau da gobe masu saurare za mu garzaya zauren tattaunawa mu a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hasubinta ibrahim da bakin da ta gayyato mana Mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da mata da zamu tattara da su akan al'amuran da ya shafi zamantakewar iyali. Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmad. Za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renon 'ya'ya, musamman matan da aka mutu aka bar musu ko aure ya rabu aka bar su da 'ya'yan ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar 'ya'ya da renansu barkanku da zuwa nan zauri namu to hajji amina bari fara da ke idan aka ce nauyi na tarbiyya ya fada ga mace wacce aka bari da 'ya'ya ko ta dalilin mutuwa ko na mutuwa aure ko kuma na kasawar miji ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli mata suke fuskanta gaskiya kalubalen da muke fuskanta a zamanin nan na taɓarɓarewan tarbiyya ga iyaye mata wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi mace take su ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara saboda baya kula da 'ya'yan shi da tarbiyyar sa yadda ya kamata sai dai ya bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya gaba baki da ko kuma na uku a ce an rabu ne an bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya to gaskiya mata a zamanin na muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren matsala na farko shine kada wannan kalmar 'yar mace 'ya'yan mata ake can ko 'ya'yan mace ne ya zamana yara suna samun wannan matsalar ma a rayuwarsu ana ganin kamar ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta rike su ko kuma tarbiyyar sa kan mace saboda to ko da a ce ma da auren ai ma tarbiyya yana wurin mu mata to menene dan yau miji ya rabu da ke 'ya'ya na hannunki dama tarbiyyar dai taki ce ko to sai ki rika ta ki ci gaba da yin dai yadda da dai da ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma yanda ka'ida ya bada ya riga ya koma hannunki mm. to amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta yan uwantaka wanda zaki ga dangi suna iya daukan dawainiya shi na muka waro wannan al'ada mu gaskiya wannan al'adar da yanzu kam ta ja baya da yawa saboda yanzu aka bar miki 'ya'ya kuma miji ya rasu ko ya kun rabu wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan ɗawainiyar nan Hajiya Rabi. Kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan ɗawainiyar yara. Idan aka ce an mutu an bar wa mace 'ya'ya ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki dangi nata da dangin su uban 'ya'yan da kuma kila ma al'umman cikin gari wani hali ake ciki a halin yanzu gaskiya ana halin mawuyacin hali saboda in dai dan ma ka ce dangi su rika maka to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma 'ya'yanka saboda ba za ma su ɗauka ba za su ce ai sai ma a duba a ce to ma mai ya bari ya ba wani abun arziki ne bai da dukiya bai da kuɗi bai da mene daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma dan da sunan shi kafin maraya da uban bai da amfani bai san makarantar shi ba bai san cin shi ba bai shan shan shi ba ya ban mu uwa wahala amma a rayuwar ma da ake ciki kishi ka je kotu kotu da kake gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da 'ya'yansu ne ba su da yanda za su yi uwa da uwa dai ta gari ba za ta baɗanta cikin wahala ba da yunwa da yunwa ba duk yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta faɗa nan da kuma uban ma ina yau aka ce an waye gari ba uba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'annan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta insha Allah shi yana kwance uban ma yana kwance shi uban ma ya zama shi shi ma ya zama miki wani marayan na daban saboda ke za ki ciyar da shi in baki bashi ba ke ba mata ba ce a kasar Hausa a kasar Hausa Ba ce ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ah, ayyukan hannu mm. da ake koya mata sana'o'i da sauran suna. Mm. abu ne wanda yana taimaka da karfafa abin zai taimaka wa mata. Insha Allah yana taimaka saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mitin wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga 'ya'ya wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha kuma ga wannan bai da lafiya wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta makaranta ma bata taso ba da za a ce a daina sa ma 'ya'ya tallama gwamnati ta dinga dubawa don allah don annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu cewa masu ƙananan karfin nan dan Allah dan annabi a taimaka musu saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi shi dai ya je yawon shi ya dawo ne in ya da sai ce ke kande in yayan nan sun zo su kulla gida baka san ma me ka yake ciki ba dan iska ne mai tarbiya ne ba abin da ya dame su ke dai uwa ke kika san tarbiyyar ya ke kika san damuwar su ke kika san me cike ciki to shine rayuwar da muka ɗauko kenan muka shigo wadda mai wuya saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata-kwata malama sadatu um, hajiya ta ce mace ita ce gida a yadda kuma wa'yansu suke kukan cewa aka saka mata gidan wai yayan suna zama yar mace to ya za ki iya bambanta shi wannan magana na hajiya raba cewa mace ita ce gida hmm. in ta gina shi gida ya ginu in kuma ta saki gida ya ruguje da waɗanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar 'ya'yan bayan uban ya saki hmm. wai 'ya'yan sun zama 'yar mace to wannan magana tana da ma'anoni kala-kala mace dama ita aka sani da gida ita aka sani da tarbiyya in ba mace ba gida namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika gan shi balle ga yaya dama abin sha'awa ne a gan mata da miji sun zauna sun kula da 'ya'yansu in aka samu aka akasin haka macen nan ita za ta tsaya ta kula da 'ya'yanta koma haukaciya ne lokacin da take fafutukan neman ma 'ya'yan nan nata ba wanda zai ce 'ya'yan mace ne ba wanda zai san laluran da take shiga har take samu musu abinci wato ba a tallafawa ba a tallafawa saboda mai rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida ɗaya amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu Mata tare da mijin nan sai kuma ki ga an fara tsokacin cewa ai ƴaƴan mata ne a ita take rike ƴaƴa ko a'a tana zaman kanta to na rasa fahimta me ake so ta yi ta watsar da ƴaƴan ne a'a ko kuma ta runguma ƴaƴan da ya ta wurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba wanda yayi wahala ya ɗauki ciki ta ɗauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro to ta ya za a yi a zo a ce wai ɗan mace ne menene ɗan mace a ciki dama ɗan wane hikima ne na ubangiji ya riga ya tsara ma kowa eh namiji na da nashi fannin da zai kula da zai yaya haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi to in namiji bai yi a irin wannan hali ba ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa akwai gazawa akwai fasawa kamar yaya ya gaza kila shi kudin da yake samu bai isa ya kula da yaya ya fasa kuma yana ci yana ganin bai daman yi to mugunta ce ko mene eh mugunta ce a irin nashi fannin zai je can waje ta matan iska da sauransu shi ya'yan shi ba za yi ba kamar yadda hajiya rabi ne ta ce eh, zai ce da Allah in wani ya shigo a kulla kofa mm. bai san suna nan ko ba sa nan so ina son malamai su faɗakar dan Allah ma'anan ya mace ya'yan mace yar mace ko aure za ta a ce yar mm. mace ce ina son su fahimtar da mutane akan wannan magana yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi ɗaya zai zo da zai taya ke ce bari mu tallafa mishi wallahi na san wani labari baban ya rasu bayan shekara kamar biyar uwar ta zo ita ma ta rasu sanda uban nan ya rasu kanin shi yana taya ta kulawa da 'ya'yan amma a gidan da suke ita take kula da 'ya'ya mata biyar take da su duk 'yan mata da uwar ta rasu kanin uban ya ɗauki 'ya'yan ya kai gidan shi da suka je hutu gidan kanuwa uwarsu kafin su koma Eh, da suka koma 'ya'yan suka samu an lallata musu ɗaki an yi bincike an yi waye an yi waye a'a me ya faru me ya faru wai an ce sun yi satan gwal sun yi sata wato sata da mai dai eh sun yi sata a cikin gidan wallahi haka kanin nan ba shi haka nan ya watso 'ya'yan ya maida ma yar uwarsu Allah ya ba mu yar uwan nasu miji ya sa su makaranta ya kula yana kula da su yana kaza yana kaza yana kaza to yau a ce mijin yar nan yau ya faɗi ya mutu wa zai ci gaba da ƴaƴan nan yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mace fi sabilillahi me ai darajar mamacin suka samu har suka je wani gidan sai har suka je wani gidan to gode tun da gashi sun je gidan namijin ba su samu ba to mace dai kowane fanni aka je dai kowane aka ce aka takato bolan dai ta yake mm-hmm. malama saratu za ka ga yawanci matan za ki ga sun bar gidan mijin nasu wato aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban 'ya'yan ya rasu za ki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure daya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan saboda ba ta son 'ya'yanta su je su agolanci a wani gida ko kuma ta su ita ta je wani rayuwar wani aure rayuwar su ya samu tasgaro mm-hmm. mata suna samun wannan matsalar suna shiga cikin wannan matsalar na da su je wani wurin ga 'ya'yan ƙanana ne gara sun zauna a gidan sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar 'ya'yansu har su girma akwai matan da za ka ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure misali ko miji ya gudu don akan samu wannan yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin to ana samun wannan da ta ta agolanci ma yaranta a wani gida gwamnati tsaya ta kula da 'ya'yanta saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na gorace-gorace ma hmm. idan kika ɗan kika tafi da shi eh ke kina son ki auren kuma ba mai rike miki yayan kin tafi da ƴaƴan wani gida shi mijin his willing yana da niyan ya rike miki yayan a je ga cewa mijin na so ma rike miki yara hmm. to ta fannin dangin shi akwai wani karuwala ba dama ɗanki abu agolani ne agolani ne kin gane wannan so gwamnati tsaya ta rike 'ya'yanta ta kula da tarbiyyansu da ta kai su wani wuri can daban wani lokaci kuma koda da kuruci ta kuna sosai kuwa sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda malam amiya ta ce zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai saboda dangin suna kallo amma ba za su dauki ɗawainiyan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar ɗazu aka faɗi cewa idan inda a cikin ilimi arziki ne abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiya a ni zan ɗauki wani zan ɗauki wani saboda a basu wannan dukiya kuma da zaran dukiyan ya ƙare wallahi shi kenan ba za a sa ido a kula da tarbiyyan ɗa ba a kula da tarbiyyan shi cin shi shan shi da suturan shi ba gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama To madalla jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to malama amina kamar yadda muka fara magana nan tun farko cewa lokaci akan jefi 'ya'ya da kalmar tunda uwarsu ce ta rike su a matsayin 'ya'yan mace yar mace yar mace yar mace wanda wani lokaci yake ga har yana taɓa zamantakewar auren su ma'ana kan kasa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace dai ta yi kan ma in shiga gidan da zan samu larura kila ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba a gaskiya wannan kalmar ba daidai ba ce kwaba ba inda za a samu tarbiya mai kyau da ya wuce hannun ya mace uwa dan ku duk wani tarbiyya a karkashin ta za a same shi har namijin kanshi mijin kanshi ita take ma tarbiyyantar da namiji saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu a haka za a tashi hmm. in kin nuna kin bar shi ya wulakanta ki ma a haka zai ta wulakanta ki a auren da kare in har kika nuna wulakanci ba za ki dauke shi ba dole ya sassauta inda yana son zaman auren to tarbiyya ko da kuna tare fa da miji suna ne za a ce wai 'ya'ya ba a ce musu 'ya'yan 'yar mace ba saboda uban na tare da uwarsu to tarbiyyar wa ke yi a gidan ko da kana tare da baban na ɗaya dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita can safe sai bayan magarba masu dawa da wuri su ne 5 ko 6 wato mun tashi aiki mun tashi dawo to wannan wannan da kika yi da yaran ba anan suke samun tarbiyyar ba to ta ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun gidan ki ya mace to da kuke taron kenan wa ke tarbiyyatar da su shi yake tarbiyyatar da su da daddare kenan ake tarbiyya ai wayan suna ke ga ko sun dawo ma ba lura ma me ake ciki ba ma ya gaji ma zai wuce ci abinci ya yi daki sai bacci mm. to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci uba akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ma ba ga ubansu ba ni na ga waɗannan yaran muna magana da su suke cewa sun kusa sati ɗaya basu ga babansu ba ce ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi ya yi gaba gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa goma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata wannan gudu ya wannan gudu ko kuma gashi bai da amfani shine dan kafin maraya saboda dan kafi maraya kin ga shi uba bai san ciwon shi ba bai san komai na shi ba ci ba ba tara uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani a zo a ce mata har duka ake ma a kulla mace ke wata ma mata ita take biyan gidan haya sosai ga sunan da yawa gani gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malaman mu na afirka gaba daya ko na najeriya gaba daya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji za ki je biki dari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ne dai tun da nake a rayuwa na ban taɓa zuwa biki in ji an yi walima a ji hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in kika yi kaza ki me kaza ki me to shi shi din ba ta da haƙƙi akan shi ne sai irin a ta focusin akan mace mace ana irin shi namiji zaki ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi hmm. a biyayya ko bauta so ya shiga in yin aure bai bai daukan mace da wani muhimmanci sosai zai ga ai auren nan ma kamar favor kamar alfarma yi ma mace ya aure ta za ki ga ana cewa irin ai maza sun yi wahala wane ne ki aure shi shi kuma zai ga irin ai alfarma miki ya aure ki kuma bai taba gani maman shi ta zama da shi da ake ma mata an zabi da za mu aure an zanar da mu tun ana wata na aure mm. ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin ɗan namiji zai aure ana mai wannan hudu mu kafin ki kin ga tun ala aka saki layi ai kina ganin ko saboda aka saki layi mu hankali ne ko kila a wallahi mm. ai ko mu hankalin kana bukatan ai jagora to ai sannan wani abu wani abu ma mm, wani abu ma ai ba ma kafin ma a zo ga aure misali tarbiyyar ma ji wani da namiji ya ki ya ku ji mm. an fi focusing an fi ba da mai da hankali akan tarbiyyar ya mace ma ko tun suna kananan har su girma ya kamata danki namiji yadda kike koya ma mace tun da wuri cewa ta yi aure za ta samu za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mu rika nuna musu darajar aure da darajar mace mm. tun kafin ma su kai lokacin neman auren ma ba ma wai sai ai zo aure a akwai rashin akwai rashin ilimi ne hmm. akwai rashin ilimi ne tun farko dan ma shi ba a kai shi ma makaranta ya samu tarbiyya ya yanda zai yi karatu ya san me ya aure Mhm. maganan da nake kira a jahilci ake auren a jahilci ƴaƴan mu maza ba sa samun ilimin da kewa yanzu haka ke yanke mace da kika aure sai ta tana da ilimin wanda ta san ta addini ta ta mhm. sallah ta ibadan ta mai miji biyayya da kyau ta mijin ma bai sani ba ba su sani ba ba su san da mu da in kika yi aure farko an maki aure ran da kika shiga ɗakin ki mijinki zai fara koya miki karatu ne saboda ya sani saboda ya sani aka yanzu ba dama a cikin addini abin da aka fi yanzu sai dai a take dake dake a je fati an gama an gaji shi a je raye raye an je an dawo wani ma sai ya sha wani abu hmm. to ta ina tarbiya ta ina kake ga tarbiya ta ina za a yaya ma ƴaƴan da za a haihu a haifo su ma su samu tarbiya akwai wani abu da na lura da shi zaki ga an mai da wani abu kaman wani fadi ne ma a ce yaro na rashin ji ko yana wani gagara sai ki ji ana wannan matan da za ta aure ka mata shiga uku mm. tun a nan an nuna ma ba zai iya rike mata ba kuma ba za a wai koya mishi yadda zai rike an bar mata da wahala da wannan masifar amma ita a ce ta fara kaza ta fara kaza ce wannan yarinya ku koya mata yadda za ta zauna da ni tun daga nan za a fara koya mata wannan a kai ta wajen baba kaza ko wajen inna kaza me yasa shi a kai shi ne inna kuma kin lura da duk sa shi mijin ko da shaye shaye a ji ana ado a nemo mishi eh za a ce in yi aure zai na amma ita ba ta domin kin cikin ta ko muna zuwan ta yar mace ce mace ce eh, mace ce eh, da ba namiji a cikin al'amarin rayuwa ta sai karka aure ta aure ta yar mace ce ba kuma dan tana wani laifi ba gaskiya a gyara wannan ba dan tana wani laifi ba malamai dan Allah ya kamata su eh, jawo su jawo hankali gaskiya malamai ba menene yar mace ba ka fadakarwa yanda ya kamata a koya akwai mace ne kamar namiji sosai ma akwai ma eh, mata amma ya fi namiji sunan nan ba zai taba fita ba sunan ki yar mace mm. ai yan mace nan ne ta rike shine matsala eh. ba wai abin da kike yi ba za ta ba kin ga akwai macen da wallahi macen na abin da ma za ta yi namiji ba zai iya ba kamar me da me za ta iya yi bayan tuwo saboda za ta iya kin ga za ta iya tarbiyyar 'ya'yanta ta san yadda za ta yi ta zauna ta zaunar da su ta nuna musu kauli da ba'adi an saki tarbiyyar 'ya'ya da taimakawa uwa mace ta ɓangaren kamar yanzu a ce uba ya rasu ya bar 'ya'yan shi kina mm. kula da su ya kamata dangin baban su rinka kawo tallafi suna kula da su na san wasu mata da yawa da aka da su aka bar musu ya'ya daidai da su zo su sa hankali akan tarbiyyar ma ko ba su kawo kuɗi ko wani taimako ba su sa ido ma akan tarbiyyar ba sa zuwa ba sa kula da ƴaƴan kwata-kwata to me ke kawo wannan wato ba su san daukar ɗawainiya ba su daukar ɗawainiya ƴaƴan daidai da tarbiyyar ba ruwan su musamman dangin uba suna da wannan matsala to me ke kawo haka ya kamata dole uwa ta tallaba abinci tunda bata haifa ba kuma idan kin tallafa sun zama wani abu sai a ci zo wurin aure ana samun matsalar ƴaƴa mace a ce miki ƴan mace to ƴar me za ake so a ce kenan ko kuma ba ake son ne na ake so ki rayuwa auren to ya ake so ki rayu ko ya ake son yaran su rayu wannan tambaya ce ya ake so mace da aka bari da ake rayuwa ko ya ake son ya sa ƴaƴan nan za a rikace ce musu ƴaƴan ba za ki taɓa wurgar da ƴaƴan ba ki wurgar da amma kai kika dauke su kai su wani gidan kika yi aure su kuma a tagayyara suke aure a wurin saboda ba gidansu saboda ba su bane da haka ma mace ta gwamma ce ta zauna a gidan wahala aure mm. akwai waɗanda da yarintansu da kansu da komai mm. suna so su yi rayuwar aure a wani gidan amma wallahi saboda 'ya'yansa na dole su hakura da auren nan su zo na su kula da 'ya'yansa saboda suna tunanin idan na tafi mai na su fuskanta a can gidan mm, za a zo ana musu gori ko a ki kula da su ko kuma ma ke kanki ki zama kin shiga wani hali saboda yaran nan da kika tafi da su to to saboda da ɗaya ma wani namijin kuma sai koro wani kuma sai ba da na shi ba sai auren shi ne ba dai kin zo mishi da wani to in ya rike ma shi ba zai iya rikewa ba ba zai iya ba ko kuma yana da bibiyan mata mm. mace mata muna buƙatar tallafi Sosai-sosai. saboda a samu a rinka taimaka ma mata da jari mm. ko da sana'an hannu ana koya musu mm. su samu abin da za su rinka tallafa ma 'ya'yansu su kula da su da tarbiyyarsu to da ƙarshe ta yaya za a fuskanci wannan matsalar da muke fama da shi na matan da ake bari da 'ya'ya da nau'in 'ya'ya don su iya samun kwarin gwiwan ci gaba da renon 'ya'yansu na su zama manya na gari a nan gaba don saboda dai mun duba dai duk wa'insu abinda muka gani babu ma mafita dai sai dai in macen ne za ta rike yayanta mm. dan ma ta basu hannun wani ta je gidan aure babu kyau in ta ba mu wa'insu su rike mata shi ma babu mm. in ta tafi da su gidan wani ma shi ma matsala ne rayuwar tana cikin garari mm. to in har ta kasance dole ya zama ita ce za ta rike abinta ko dan saboda mutuwar aure ko miji ya gudu ya batta ko kuma mijin ya rasu ko sun rabu ko kuma ya zama tala suru yana nan tare da ita amma bai da wani amfani ta kasance ita za ta rike wani shawara za mu ba wa irin wa'annan matan da ganin cewa eh ga su fuskanci matsalar su a yanda take kuma su samu mafita gaskiya um, shawaran farko tun da yanzu ana magana akan ana barin ma mamatan 'ya'yan ne mm. dangi su shigo ciki ba lallai sai ku ɗauki 'ya'yan ba ko kuma kun bada kuɗi ba ba kun bada kuɗi ba amma a zo a duba ya wani yake ko laifin su ce miki cewa zaki zan haɗa ka da kawuwa ne mm. ya ji wannan kalmar mm. zai ji yawa ba shi amma wasu ƴaƴan maman tana iya ƙoƙarinta kai wannan sassautawa na tsakanin ɗa da uwa da rashin tsoron nan saboda ai kullum kina gani kullum ina ganin ki ina gani ido wa kana wanda kake gani kullum mm. to idan ɗaya tashi ya ga ai ba wannan kamar jigo a gidan to su kuma zaki ga su ƴaƴan gefen za su ga za a samu raunin tarbiyyan da uwan za ta su amma uwan tana iya yin tsawon layi. Mm. su amma kuma irin haka yan uwa dan Allah a shigo ciki ko makota yanzu duniya ya kai ga wanda zaki ga ba ɗaukar makwabtaka da daraja wanda na biya ce gefen hagu ka a gida arba'in ka ne har daman ka arba'in za ta ga yanzu ga gida ga gida ma ba a san hannu kake dan Allah yanzu idan har an san cewa wannan gidan ba bayan rasu ya bar matan ita da yanta a dan rinka dan ko irin duba wani eh yayi abu laifi ka shiga ciki ka nuna cewa kana tare da su a tsaya musu eh, masu kuɗi idan sun yi zakka bukatar a ba su sai kiga unguwa an yi zakka wallahi sai kiga an mamata da ita mm. saboda ta ba a ganin shi a masallaci kuma an mamata ma ya rasu mm. amma ita kuma take bukatar wannan taimakon cewa za a zama take bukatar tallafi a ba ta mata suna. ne zama kanta take yin gaba da ita eh. wancan wannan yazo tunda ta ke ta je ta aure ta bar kayan haka nan mm, al'umma al'umma sai an shigo malamai gwamnati ga ciki gwamnati ma ta shiga ciki na kungiyoyi taimakon su da ko abin hannu ko sana'a ko jari ko ne abu malamai kuma su shigo ni da ina ƙara emphasizing akan mm. jaddada akan malamai su shigo ciki Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato dole Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato hawa Sharif da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta